أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau 30 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan goma miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin alwabilu sayyid min alkalimi tsayyib na al'imam shamsuddin abi Abdullahi, muhammad ibn abi ibn qayyim Jauziya, jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na uku na hudu? Ah, to shi kenan wannan shine darasinmu na hudu na uku ne ko na hudu to wannan shine darasin mu na hudu a ibn qayyim yana mana magana akan hakuri inda ya mana tarifin menene hakuri ce hakuri hafsun nafsi an tasakhuti bil maqdur wa hafsun lisani an shakwa wa hafsun jawarihi an ma'siyah ce waɗannan rukunai uku sune rukunan hakuri sai idan bawa ya zo da su sannan za a sifanta shi da cewa bawa ne mai haƙuri ya tsare zuciyarsa daga fushi dangane da abin da ya same shi na kaddara kada ya rika fusata akan abin da Allah ta'ala ya saukar masa da shi na kaddara sannan ya tsare harshensa daga ainihin kai koke-koke wato kada ya rika raki yana kai koke-koke zuwa ga ababen halitta sannan abu na uku rukuni na uku hafsul da anil ma'afiya ya tsare gaɓoɓinsa kada ya ambari wato ya amfani da su wajen saɓan Allah saboda wani abu ya faɗa masa na kaddara idan ya kula da waɗannan abubuwa guda uku tsara zuciyarsa da harshensa da gaɓoɓinsa to wannan shine za a ce ya yi haƙuri kuma wannan haƙuri matakinsa wajibi ne matakinsa hukuncinsa wajibi ne ga dukkan wani wanda wani abu na kaddara zai fada a kansa shi ne malam ya ci gaba da ce mana fama damu sabri ala hazihil arkanis talatati wato haƙuri yana kai kawo yana kai komo ne akan waɗannan rukunai guda uku fa'iza kama biha al'abdu kama yan idan bawa ya tsaya da waɗannan rukunai kamar yadda ya kamata in kalabatil mihnatu fi haqqihi minha to abinda ya same shi na jarraba sai ya juye ya rikide ya canza ya koma kyauta to maimakon jarraba sai ta koma kuma kyauta daga Allah baliya baliyatu atiya bala'in ya koma wata gagarumar kyauta ce daga Allah wasarar makruhu mahbuban abin da ba shi da daɗi ba shi da kyau sai ya zama kuma abin ne abin so sai ya koma abin so wato Allah ta'ala sai ya canza masa wannan abin mai ɗaci ya koma mai zaki, canza masa wannan abin mai wahala ya koma mai sauƙi Allah ta'ala ya canza masa wannan abin abin ki ya koma abin so amma idan ya tsaya da waɗannan rukunai guda uku da aka faɗa na haƙuri to galibi abin da muke yi ba ma iya cika waɗannan rukunai saboda haka haƙurin da muke yi ba haƙuri ba ne wanda a shari'ance ake kira haƙuri ɗin muna yin haƙuri ne wanda kawai na babu yadda za mu watakila ma mu haɗa da wani abu na saɓan Allah ko mu haɗa da wani abu wanda ya karya wannan sharaɗi to shi ne yake cewa fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtali ni Allah ta'ala bai jarrabi bawanta bane dan ya halaka shi wa inna mabtila'u wa inna mabtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu kadai Allah ta'ala ya jarrabe shi ne dan ya gwada haƙurinsa ya gwada bautarsa ga Allah ya gwada ya yake shin ya yarda shi bawa ne ga Allah ta'ala fa inna lillahi ta'ala 'ala al-'abdi ubudiyatan fi ad-dharra'i kama lahu 'alayhi ubudiyatan fi sarra Allah ta'ala yana da hakkin. bawa ya tsaya a matsayin bawa a wajensa lokacin da yake cikin wahala kamar yadda Allah ta'ala yake da haƙƙi akan bawansa ya tsaya a matsayinsa na bawa lokacin da yake cikin jin daɗi saboda ka ba wai sai kana cikin jin daɗi bane za ka nuna cewa Allah ta'ala shine ubangijinka ka sadu da ka miƙa wuya gare shi a'a kamar yadda za ka miƙa wuya a gare shi lokacin da kake cikin jin daɗi to haka Allah yake so ka miƙa wuya ka saduda ka nuna cewa kai bawa ne a gaba ga ubangijinta lokacin da kake cikin damuwa wala hu alaiha ubudiyatan fi ma wala hu alaiha ubudiyatan fi ma yakra hakanan Allah ta'ala na da haƙƙin bawa ya zama bawa ga Allah ta'ala lokacin cikin abin da shi bawan baya so ka ba alaihi ubudiyatun fi ma yuhib kamar yadda Allah yake da haƙƙi akan bawa na bautarsa a lokacin a cikin abin da yake so wa aktharul khalqi mala yace mafiya yawancin halitta mafiya yawancin mutane yu'tuna al-ubudiyyata fi ma yuhibbuna suna bada bautar su ga Allah suna nuna bautar su ga Allah cikin abin da suke so wa sha'nu fi i'ta'il ubudiyyati fil makarih amma ba nan giza ke sakan ba ba nan ne girman al'amarin ba girman al'amarin shine bawa ya bada bautarsa ga Allah cikin abin da baya so ففيه تتفاوتت مراتب العباد وفيه تفاوتت a wannan matakin ne matakai ko matsayin bayi sukan sha bamban wasu su fi wasu wasu su ɗara wasu wa bi hasabihi kanat manaziluhum indallah kuma a gwargwadon yadda bawa ya fito da bautarsa ga Allah cikin wannan matakin a nan ne matsayinsa yake a gaban Allah to shine malam sai ya wata misali yace fal wudu'u bil ma'il barid yin alwala da ruwan sanyi fi shiddatil harri ubudiyyah mutum ya yi alwala da ruwan sanyi a lokacin da ake tsananin zafi bauta ne ga Allah a cikin tsananin zafi sai ka samu ruwa mai sanyi ka alwala da shi ka bauta wa Allah wa mubasharatu zawjatihi alhasna allati yuhibbuha ubudiyya hakanan bawa ya kusanci matarsa kyakkyawa wacce yake so bauta ce ga Allah wa nafaqatuhu alaiha wa ala iyalihi wa nafsihi ubudiyya ya ciyar da wannan matar da yake so da ƴaƴansa da shi karan kansa shi ma bauta ce ga Allah wa hadha alwudu'u bil ma'il barid fi shiddati al-bard haka yake a wajen ku wa hadha alwudu'u bil ma'il barid fi shiddati al-bard ko hakaza hmm? wal wudu'u to da cewa akai wa haka da wudu'u bil ma'il barid fi shiddatil bardi ubudiyya ba zai wa haka da kamar yadda wanda yake bauta ga Allah to haka nan ma bawa yayi bauta yayi alwala da ruwa mai sanyi a lokacin tsananin sanyi ita ma bauta ce ga Allah wa tarkuhu al da allati ishtaddat dawa'i nafsihi ilaiha min ghairi khawfin min an-nas ubudiyya haka nan bawa ya bar saban Allah wanda zuciyarsa take so kuma hanyoyin da zai samu abin duk suka samu gare shi ba tare da yana jin kuma tsoron mutane ba amma ya bar saban Allah wannan ma bauta ne wa nafaqatuhu fi dharra'i ubudiyya a cikin wahala amma ya nemo abin da zai ciyar da iyalansa ya ciyar da 'ya'yansa ya wahala ya samu abin da zai ciyar da su shi ma bauta ne ga Allah walakin farkon azimun bainar ubudiyyatayn amma ai da bambanci ba kankani ba tsakanin waccan bauta ta farko da wannan ta biyu to anan malam yana mana misali yana mana magana ne akan haƙuri kamar yadda muka yi maganar kashe-kashensa ka yi haƙuri akan aikata abin da Allah ta'ala ya ce ka aikata shi ne asabro ala fi'ilin ba'a ka yi haƙuri bisa yi wa Allah ɗa'a kamar yadda za ka yi haƙuri wajen kaucewa abin da Allah ya hana wannan duka yana ƙarƙashin abin da aka umarce ka da shi na haƙuri sun ce haƙuri mataki uku akwai haƙuri akan aikata abin da Allah ya ce ka aikata na ɗa'a ka yi sallah a lokacinta ka yi azumi kamar yadda ya ce kana da dukiya ka yi zakka kana da dukiya ka je haji ka yi gaskiya ka kyautata wa iyayenka ka yi musu biyayya duk waɗannan suna yi hakuri akan aikata waɗannan duka hakuri ne haka nan yi hakuri akan duka barin duka abin da yake na haramun ne duk abin da Allah ya haramta maka ka dalla zuciyarka ka yaƙi shaidan ka yaƙi ta dukkan wasu shaidanu ka wa kai gori ya hau wannan shi kansa shi ma ubudiya ne kamar yadda haƙuri a bisa da zai same ka na, ƙaddara na shi ma shi ma haƙuri ne to shi ne mala yake cewa ubangiji ta'ala ba yana jarrabar bawansa ba ne don kawai ya tuskuna masa ya muskuna masa ya halaka shi ba kawai ƙiyayya ce take sa Allah ya jarrabe ka ba Allah ya kan jarrabi bawansa don ya gwada shi ya ga zai yi haƙuri zai ci gaba da ɗorewa a matsayinsa na bawan Allah ko zai bijirewa Allah domin a nan ne ake gane wane ne mai haƙuri kuma Allah ta'ala yana jarraba mutum da duka hanyoyin jarrabar guda biyu ko jarraba da abin da yake mai daɗi ko jarraba da abin da yake mara daɗi to Allah yana yin haka ne don ya gane wane ne zai masa biyayya wane ne zai ci gaba da zama a matsayin bawa ga Allah wane ne kuma zai bujire to yayin da ubawa ya yi haƙuri ya ci gaba da biyayya ga Allah ta'ala ya danna zuciyarsa to babu shakka wannan abin da ya same shi din zai juye Allah ta'ala zai juya shi ya zama na kyakkyawan sakamako gare shi a duniya da lahira to shi ne mala yake gaya mana cewa ubangiji ta'ala haƙƙin ka bauta masa ba wai sai kana cikin jin daɗi ba ko kana samun abin da kake so ka samu a'a a kowane lokaci ka tsaya da bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya hana wannan haƙƙi ne na Allah a kanka sawa'un kana cikin halin jin daɗi ko kana cikin halin damuwa haƙƙin Allah a kanka yana nan ka bawan Allah ta ma tana nan ba zai canza ba ba lokacin da kake cikin jin daɗi ka yadda kai bawan Allah ne ka bauta masa ba lokacin kuma da ya maka jarraba a lokacin kuma ka bijire masa wannan ba shi ba ne abin da ake bukata ka sani ubangiji ta'ala shine ka fis ra'i wa zarra. lokacin jin daɗi lokacin walwala da farin ciki da kuma lokacin damuwa malamai suna sun yi ta bayani kan cewa menene ya fi kamata mutum ya yi haƙuri da juriya a kansa ya yi haƙuri da juriya wajen bin umarni ne ko ya haƙuri da juriya wajen kaucewa wato abin da aka hana wai wanne ne afdalu wanne ne ya fi daraja ya fi falala A sabro ala ta'at ko kuma a sabro ala ma'asi sabro ala mukhalafat wanne ne ya fi wanne ne wasu malaman suna ganin cewa mutum ya yi haƙuri a kan barin abin da Allah ya hana shi ne afdalu sama da yin haƙuri a kan aikata abin da ya yi umarni mutum ya yi haƙuri a kan abin da Allah ya hana suka ce shine afdalu ya fi falala sama da haƙuri akan aikata abin da ya umarni a aikata ka ce domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya toshe ƙofar fuskantar ko kusantar abin da Allah ya hana gaba daya yayin da kuma umarni an jingina shi ga ikonka ga iyawarka ga damar da kake da ita idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu sai annabi ya ce Allah ta'ala annabi ya ce idan na umarce ku da abu to ku zo da shi gwargwadon ikon gwargwadon iyawar abinda kuma na hana to ku nisance shi to kaga kofar hali ba a buɗe ta ba ko kaɗan an kunne ta ne gaba ɗaya fajji ta ne buhu ba ce masu fasun ba amma kofar bin umarni sai aka ce masu fasun kamar yadda Allah ce fattakullaha masu fasun ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon yadda za ku iya suka ce to anan ga yana nuna haƙuri da mutum zai yi ya kaucewa abin da Allah ya haramta ya hana shi ya fi falala sama da haƙuri akan aikata abin da Allah ta'ala ya umarni da shi suka ce kuma ai mun ita rai ta fi shan wahala wajen ta saba wa abin da take so ba wajen ta aikata abin da aka umarce ta ba wajen saba wa abin da rai take so a nan abin yake da wahala amma aiki na kwarai ai za ka samu wani lokaci da mutumin kirki da wanda ba wasu na kirki ma duk suna yi amma wajen kaucewa abin da aka hana to nan sai mutum ya yi da gaske suka ce to wannan yana nuna wannan jalibin shi ya fi falala suka ce kuma ka bar abin da ranka yake so tare da cewa ranka yana so ka zaƙu da abin amma ka haƙura ka janye zuciyarka ka danna zuciyarka ka haƙurƙuntar da zuciyarka ka ce wannan dalili ne da yake nuna kana son wanda ya ce ka bari to kaga duk abin da zai fito da soyayyar ka karara a fili ga wanda ka bari dan shi to ya kamata ya fi falala ka ce to mutumin da zai bar abin da yake so dan Allah to alama ce da take nuna soyayyar ka ga Allah tana da koli da soyayya ce ta koli to wannan ya kamata ya zama ya fi falala wanda suka ce a nan ne ake gane wanda yake namijin gaske ne wajen danna zuciya da murkushe ta ya hana ta abin da take so a nan ne ake gane namijin da su ta wato tarku ma tahwa lima taksha alfutuwatu tarku ma tahwa lima taksha game da ya zo daga imam ahmad ibn hanbal ce jarinta shine ka bar abin da kake so saboda wanda kake tsoro kana girmama shi sai ka danna zuciyarka ka bar abin da kai kake so saboda shi to wannan shine jarumta ce to kaga anan ka danna zuciyarka ka bar abin da kake so na haramun wanda Allah ya haramta ya kamata ya zama shine afdal sannan suka ce shi ai abubuwan da Allah ya umarni da su galibin su zukata na kansu saboda suna daga cikin babin ihsani da zuciya tana so aka zuciya tana san al-ma'murat shi yasa zaka ga cewa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba duk suna son wannan adalci misali ai kowa yana san adalci ko da ba adalin bane zai so shi in ana magana adalci shi ba ce a masa amin adalci amin adalci saboda ayyukan inda za a ɗauki wani kyauta a bashi sadaka yana so ko mutumin kirki ko da ba kirki bai na so a faɗa masa gaskiya akan al'amarin da yake neman gaskiya akan sa yana so ya ji haka ka to kaga wannan yana nuna su ayyukan da aka yi umarni da su mahbubatun daidai nafsi fi azlabiha galibin su rai na su sabanin abin da aka hana sabanin abin da aka hana rai ba ta so ba wato tana san abin don haka dole ne dole ne take hannuwa ce to kaga ashe ta bar abin da take so na abin da Allah ta'ala ya hana ya kamata ya zama ya fi falala suka ce kuma in ka kula ubangiji ta'ala galibi haddi haddi da aka tasewa a an tsora su ne akan fi'ilul manhiyat fi'ilul mahdurat aikata abin da aka haramta ba akan aikata ba akan barin abin da aka yi umarni da shi ba suka ce abu ɗaya ne mafi girman abin da aka yi umarni da shi shine sallah shi ma ana sabani wajen haddi za a yi wa mutum haddi ko ba za a yi masa ba in ya bar shi amma a barin a aikata mahzurat da dama kamar shan giya kamar kazafi kamar zina duk an sa musu haddi to kaga wannan yana nuna girman sha'anin su ashe mutum ya kaucewa abin da Allah ya hana afdalu yana ma fifitar aikata abin da ya umarni wannan magana ce ta wata da'ifa daga cikin malamai amma wata da'ifar daga cikin malamai suna gaba haka ba wato aikata abin da Allah ya yi umarni da shi ya fi girma ya fi falala a gurin Allah sama da barin abin da Allah ya hana suka ce saboda abin da Allah ya umarni da shi ubangiji ta'ala ya yi umarni da wannan abin ne a aikata shi ne zatihi saboda shi karan kan abin saboda Allah yana san abin ya ce ka bar shi ka yi shi Allah yana san gaskiya Allah yana san sallar da kake yi Allah yana san sadakar da kake yi Allah yana son ihsani kyautai. duk waɗannan abubuwan Allah yana son su bi zatiha yana son tauhidi saboda haka yayi umarni da aikata su sabanin abin da aka ce ka bari an ce ka bari ne da za su zama matsala akan waɗancan abin da aka saka kai aka ce kan a sha giya saboda ne tasuddu an zikrillahi wa anis salah kakka sha giya saboda in ka sha giya za ta hana ka zikiri za ta hana ka ambatan Allah za ta tafiyar maka da hankali wanda sai da shi ne za ka iya ibada ta ce to kaga da a ce giya duk ba za ta yi wannan ba to ba abinda zai sa a hana ta ashe saboda za ta kawo wa ma'amur abinda aka umarni da shi cikas shi ya sa aka hana zama haka ya kamata aikata abinda aka umarni da shi ya zama a gaba sama da barin abinda aka ce a bari sannan suka ce babban abin da aka yi umarni da shi shine tauhidi ba kuma abin da yake sama da shi domin yana da alaka da sanin Allah ta'ala shi kansa da sanin sifofinsa da sanin ayyukansa da sanin haƙoƙinsa ce to kuwa duk abin da yake da ta'allaka yake da alaka da ubangiji ta'ala ya kamata ya fi girma sama da kowane irin abu saboda haka suka ce wannan ya nuna fi'lul ma'murati afdalu inda Allah afdalu min tarki manhiyat eh a'a shi hali ai zai zama matsala aka tauhidin shirka me yasa aka hana shirka saboda ta zama matsala akan tauhidi aka ga tauhidin shine gaba eh duk bawa wa tauhidin kariya ne saboda haka ba zai yi su kawo wannan ba me yasa aka ce ka a yi shirka domin za ta ɓata tauhidi kamar yadda muka yi misali a wajen giya me yasa aka ce ka a sha giya domin za ta hana sallah za ta hana zikiri za ta hana aikin ibada sannan suka ce daruratul abdi ila fi'lil ma'muri a'zamu bawa ya fi bukatar aikata abin da aka yi umarci da shi aka umarni da shi domin aikata abin da aka yi umarni da shi wanda shi zai raya zuciyar bawa shi zai sa zuciyar bawa ta yi haske ta rayu ta ginu kula da abin da zai gina maka zuciya ya tsarkake maka zuciya ya fi kula da abin da zai gina maka jiki da abin da zai haɓaka maka jiki domin ɗan adam yana samun matsayi ne a gurin Allah da zuciyarsa da tsarkin zuciyarsa ba da girman jikinsa ba ba da tsabtar jikinsa ba a'a da abin da ya yi na tsabtace zuciyarsa kamar yadda abul fach albusti yake cewa ya kadi mai jismi kam ta shiga da taimaki ne wata kudubin ribha fi mafi ne kusuranu ya ce ibda bi nafsi tasmin fada'ilaha ba an ta bi nafsi labin jismi insani ya ce ya kai mai wahalar da kanka ka yi ta hidima wajen gina jikinka yake cewa kana shan wahala kana neman riba ga abin da ba za ka kiri ba a cikinsa ba sai dai ka yi asara ce ka fara da zuciyarka ka kammala zuciyarka ta samu tsarkaka ta samu haske ta wadatu domin kuwa kai a gurin Allah ba da jikinka kake mutum ba a'a da zuciyarka ne kake wani a gurin Allah saboda ka fara tsarkake ta suka ce kuma ka duba jami'ul ma'murat ah, jami'ul jami'ul manhiyat inda mutum zai zai aikata abinda Allah ya hana kowanne ne yin abinda Allah ya umarni da shi kwaya daya zai daidaita dukkan al'amari ne tuba yayin da zaka aikata zaka mutum zai aikata laifi idan ya tuba wanda tuba ɗaya ne daga cikin abubuwan da Allah ya umarni da shi to duk zai daidaita mutum ya dawo ya dawo ya daidaitacce a gurin Allah Allah ta'ala ya karkabe masa da ma ya aikata na laifuffuka ko ma ya canza masa su da kyawawan ayyuka ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sauraka suka ce kaga al-ma'mur wahid wato abin da aka umarni guda daya ya gama ya rinjaye ya mutsuntsike duka abubuwan da aka aikata na hali saboda haka suka ce ashe kaga aikata abin abinda ubangiji ta'ala ya umarni da shi Shi ne kan gama saboda ka haƙuri a akan aikata shi shi san sama da ka haƙuri a akan barin abin da Allah ta'ala ya abin nan ya hana ka sannan suka ce wani lokaci bawa kamar da Ibn kayyim zai zo yi bayani anan wani lokaci bawa yana samun ɗaukaka ne bayan ya kasance mai laifi ya yi laifi shi kamar yadda annabi adam alaihi salam da ya saba wa Allah ta'ala wajen cin abin da Allah ya ce kai ya ci daga nan ne ubangiji ta'ala kuma sai ya zaɓe sun mashtabahu rabbuhu fataba alaihi wa ubangiji ta'ala sai ya zaɓe shi ya yafe masa ya shiryar da shi ce to kaga fi'lul al-ma'mur as-sabru ala fi'l al-ma'mur afdalu min as-sabri ala tarki manhi saboda suna da maganganu da yawa ibn qayyim a cikin littafin sa al-fawaid ya rinjayar da wannan kaulin na biyu da kusan wajahi fuskoki na hujja da dalili 25 a cikin littafin sa'udatu sabirin ya kawo fuskoki guda 20 don ya rinjayar da wannan a cikin littafin sa tsarikul hijirataini da ya kai to maganganun guda biyu sai ya ce amma maganar da take mafi tsakatsakiya tsakankanin waɗannan maganganu guda biyu ka yi haƙuri a kan aikata wani babban abu da aka yi umarni da shi ka yi haƙuri bisa aikata shi ya fi ka yi haƙuri ga barin wani abin da yake na laifi ne ƙanƙani, sannan ka yi haƙuri wajen barin babban laifi da aka hana ka ka yi ya fi a kan ka yi haƙuri wajen aikata wani ƙaramin abu da aka yi umarni da shi an gane yadda ya daidaita al'amarin saboda haka babu maganar wannan ne ya fi mutlakan babu maganar wancan ne ya fi mutlakan kuma kowanne ya salzimul akhar domin idan har za ka aikata abin da Allah ya yi umarni da shi to wannan zai lazimta maka barin abin da Allah ya hana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ne za ka lazimci talla to sallar nan za ta kankare maka za ta raba ka da miyagun ayyuka daban-daban in za ka lazimci ambatan Allah in za ka lazimci istighfari da da tasbihi da tuba da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama zai maka wasu magungunan zukata magungunan cutukan zukata da dama ashe kaga aikata al-ma'mur zai jawo kabar abinda Allah ya hana saboda haka kaga wasu abubuwa ne da suke tafiya tare saboda haka bawa dangane da abinda ubangiji ta'ala ya umarce shi da shi ko da halin da yake rayuwa a kansa a nan duniya yakan gamu da abin da ransa yake so yakan gamu da abin da ransa baya so kuma a cikin duka al'amuran guda biyu an umarce shi da ya haƙuri sawa'un ya samu abin da zuciyar shi take so ko bai samu abin da zuciyarsa take so ba in bawa ya samu abin da zuciyarsa take so Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya ba shi zaman lafiya Allah ta'ala ya ba shi dukiya Allah ta'ala ya ba shi 'ya'ya ya bashi daraja da makami da matsayi to wannan yana buƙatar shi ma haƙuri wannan ni'ima da Allah ta'ala ya bashi tana buƙatar haƙuri dole ne ya yi haƙuri ya jure kada ya karkata zuwa ga wannan ni'ima ta ɗauke masa hankali ta janye shi daga tunawa da Allah Layar kana, ilaiha kada ya karkata zuwa ga wannan ni'imar ya manta da wanda ya yi masa ni'imar ya yi haƙuri ya danna zuciyarsa kada ya dulmiya ya nutse a cikin wannan ni'imar ya neme ta har neman ya wuce iyaka har ma ya nemi ya halaka ya kauce hanya a saboda wannan abu ya yi ƙoƙari ya daidaita al'amarinsa ya yi ƙoƙari ya daidaita soyayyarsa da buƙatarsa ga wannan abu wani lokaci za ka ga mutum yayin da samunsa yake kaɗan za ka gan shi mai haƙuri da kawaici da juriya da nutsuwa amma yayin da samunsa ya fara faɗaɗa to kuma a lokacin kuma sai ka gan shi ya fuzgu zuwa wasu halaye kuma da wannan abin da yake samu na ni'ima ya kasa haƙuri ya daidaita halinsa ko ya tsaya bisa ga hali mana da ci. wannan abin ya fuzge shi ya kai shi zuwa ga ɗagawa ya kai shi zuwa ga girman kai inda insana da ya tsuga an ra'ahu sanna ganin ya samu wadata sai kuma ya shiga dagawa sannan dole ya haƙuri a wajen ganin ya bayar da haƙƙin Allah da yake ta ta'allaka da wannan ni'imar da ya masa in dukiya ce ya fitar da ita inda ya kamata idan mulki ne ya yi adalci a cikinsa idan ilimi ne ya tsoron Allah wajen faɗar gaskiya da aiki da abin da Allah ya bashi to shi ma wannan yana buƙatar haƙuri a cikin abin da bawa zai samu wanda ransa yake so kamar yadda yake buƙatar ya yi haƙuri wajen ya ga cewa bai karkatar da wannan ni'imar da Allah ya masa ba zuwa ga abin da ke saban Allah saboda ka ashe ga ko da Allah ta'ala ya ni'imta bawa da wani abin da yake so zuciyarsa take so to wannan yana buƙatar haƙuri a mataki hudu haƙuri kada ya karkata zuwa ga wannan abin haƙuri kada ya dilmiye ya nutse a cikin wannan abin haƙuri wajen ya ba da haƙƙin da ya rafe da wannan ni'imar haƙuri wajen ya gaya ya gudanar da ita ya tafiyar da ita cikin abin da ba saban Allah ba don haka dole waɗannan matakai guda hudu na haƙuri sai sun ta'allaka da abin da Allah zai bashi wanda ya dace da abin da zuciyar shi take so haka nan Allah ta'ala na iya bashi abin da ba shi zuciyar shi take so ba abin da ba shi ransa yake so ba wanda wannan iri biyu ne kamar yadda muka yi bayani a wancan darasi akwai wanda yake bawa ba shi da wani kataɓus a ciki ba wani ne ya jawo masa ba kaddara ce daga ubangiji ba shi da zaɓi a kanta to dole ya haƙuri a kan wannan zai iya zama ayyuka ne na umarni da hannu waɗanda muke magana a kansu ayyuka ne na shari'a ubangiji ta'ala ya ce da shi yi kaza bar kaza wajibi ne ka yi salloli biyar wajibi ne inda dukiya ka da zakka wajibi ne ka zama mai gaskiya wajibi ne ka kula da iyalanka ka yi tarbiyyar 'ya'yanka wajibi ne a matsayinka na shugaba ka yi adalci wajibi ne ka yi kaza ka yi kaza wajibi ne ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza ba lalle zuciya ta ji tana son haka ba za ta fi so a bata sakaka sai abin da take so to anan shi ma dole dole bawa ya yi haƙuri a kan wannan da zaɓinsa ya karɓi addinin musulunci ya yadda zai bi Allah ubangiji bai tursasa masa ba to in ya yadda zai yi aikin da Allah yake so to yana buƙatar ya yi haƙuri ya yi haƙuri a matakin sanda zai fara ya haƙuri wajen ya gyara niyyarsa wajen ya yi ikhlasi ya kawar da riya ya kawar da yi don aji ya sa Allah a zuciyarsa ya tsantsanta aiki wannan yana buƙatar haƙuri ya yi haƙuri lokacin da yake tsakiyar aikin kada ya rika bujiro da wanda ya sa shi aikin domin ba kowa ba ne zai fara aiki na ibada ya gama ba tare da zuciyarsa ta shagala ba ta tafi wani guri a'a ya rika halarto da wanda ya sa shi wannan aikin a zuciyarsa kada ya manta da shi tun daga farkon aikin ya yi kyautata niyya sannan a tsakiyar aikin ya rika halarto da wanda ya tashi aiki in sallah kake tun daga lokacin da ka fara to ka yi ta halarto da cewa a sallah fa kake kuma a gaba ga ubangijin ka kake wannan yana buƙatar haƙuri yana buƙatar haƙuri duk da zaɓin ka kake yi ba tirsasa ta aka yi ba amma dole ka yi haƙuri sannan lokacin da ka gama shi ma dole ka yi haƙuri dole ka yi haƙuri kada ka ɓata wannan aikin naka domin akwai wanda bayan ya gama aikinsa zai iya ɓata shi da ce la tuqilu sadaqatukum bil manni wal aza ya yi sadaka ya bayar sannan kuma daga baya zo yana gori yana cutar da waɗanda ya basu ƙarshe ya ɓata aikinsa da wannan gori ya yi haƙuri ya jajirce ya danna zuciyarsa bayan ya gama aikin kada girman kai da jiji da kai ya bujuro masa ya rika jin cewa ai na yi kaza na yi kaza na yi kaza in yi haka shi ma kaga ya kasa haƙuri ya danna zuciyarsa a ƙarshen aikinsa bayan ya gama aikinsa kamar yadda zai yi haƙuri ya bashi idan asirri ya yi shi tsakaninsa da ubangijinsa ya yi haƙuri ya bashi kada ya bujuro da shi ya dawo da shi alaniya wato ya ɗauke shi daga diwanu sirri ila diwanin alaniya domin akwai waɗanda za su yi aiki tsakaninsu da Allah ba ma wanda ya sani amma daga ƙarshe sai su yi fito su yayata abin a saka a gidan rediyo a kai jarida a buga shi zai sa yaransa su buga ana masa godiya wani kuma idan yayi ji ba a faɗa gidan rediyo an faɗa ba to kuma zai sake ba to abinda kuma ba kai kai wa kanka ba haka Allah ta'ala ya kaddaro maka shi na musifa na wata bala'i to shi ma wannan kamar da kuka sani yana da matakai na haƙuri matakin farko ka yadda da gajiyawarka maƙabul ajizi ka yadda kai gajiyayye ne ka yadda cewa Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai a kanka ala kulli shay'in qadir za ku shi ya kaddara wannan mataki na biyu as shi ne haƙuri. kai haƙuri wanda muka faɗi sharuɗansa a farko Ibn qayyim ya gaya mana sharuɗansa guda uku rukunansa guda uku mataki na uku shine ar-ridha mataki na uku shine ar-ridha wanda ba kowa ne zai yi ba shine ya yarda ma'ana ya yi farin ciki da abin da ya same shi wannan ba wajibi ba ne wannan mustahabbi ne ko ba mataki ba ne da kowa ke iya taka shi sai manyan waliyan Allah ma dai iya haƙurin amma arziza ka yarda wato ka rika murna ma to wanda yana da wahala wani mataki ne babba daga cikin matakai na na haƙuri kan abin da yake samun bawa na kaddara mataki na hudu a shukuru kuma ka yi godiya ka yi wa Allah godiya da ya jarrabe ka da talauci <laughs> ka yi Allah godiya da ya jarrabe ka da cututtuka a zai wahala to akwai wanda suke kaiwa waɗannan matakin to wannan idan abu ne da babu wani dan adam da ya sabbaba maka amma in abu ne da wani dan adam ya sabbaba maka to akwai kuma mataki na biyar bayan duka wannan mataki na al'afu was safu kai afwa ka kawar da kai fa'afu wasfahu kun sa akwai afwa akwai kuma as-safu al'afu shine kace kaya ce wani haƙƙi ne naka yanzu ka sarayar kaya ce al'asafu kuma shi ne ka buɗe shaban shafi da wannan mutum wato daga safa ne ka buɗe sabon shafi yanzu wato gaba ɗaya ka wanke wancan laifin kasan za ka iya akuwa amma duk sanda ka ga mutumin abin yana zuciyarka za ka ji wani abu ya ƙulle maka a rai in ka gan shi to a wal al'afu mataki na abin nan a asafu yana gaban sa yana gaban wannan ka sake buɗe wani shaban shafi falyafu wal yasfahu da Allah ce wal yafu sai kuma ce wal yasfahu saboda haka ka buɗe wani mataki na gaba eh mataki na gaba shine matakin ihsan eh bayan kayi afuwa kuma ka kirawo shi ka yi masa maɗuɗiyar kyauta ka masa ihsani idfa billati hiya ahsan fa na alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim to duk waɗannan matakai ne na haƙuri akan abin da zai same ka wanda zai bullo daga wani wanda kai ba ka da hannu a ciki amma wanda ya sabbaba maka su to duk waɗannan duk wannan sunan shi haƙuri sai dai in ka kula haƙurin mataki-mataki ne sunan haƙurin suna ya tara amma wani haƙurin ya fi wani kamar yadda muka yi magana a wancan to shi ne anan nan malam sai mana misali da alwala tana daga cikin abin da allah yake jarrabar bawa da shi magabata kamar abdurrahman ibn auf suna nuna cewa a jarrabe su da wani bala'i sai su yi haƙuri amma aka jarrabe su da wata ni'ima sai su kasa jarraba da ni'ima ta fi wahala sama da jarraba da bala'i yana cewa ibtulina bidarra'i fa sabarna wa ibtulina bisarra'i fa lam nasbir an jarrabe mu bisarra bidarra da wahala mun yi zaman yunwa mun an kore mu daga mu mun haƙura an raba mu da iyalanmu an raba mu da danginmu don mun haƙura amma an jarrabe mu da wani abu na ni'ima mun kasa haƙuri saboda haka الصبر على العافية min على النفس من من الصبر Allah ya baka lafiya ya baka bukatarka ya biya maka bukatunka ba kowa ne yake iya haƙuri ba yanzu ka ga mutum idan ba shi da wani abin a zo a gani kullum kuna sallah da shi a masallaci kullum aka ce hayya ala sala hayya ala fala za ka gan shi a gaba duk wani aikin alheri za ka gan shi yana kazar-kazar ba dare ba rana saboda ba shi da wani abu na ni'ima da zai dabaibaye shi amma yayin da Allah ta'ala ya buɗe masa ƙofofin ni'ima ya fara samu ya canza gida ya canza mota sai ya fara canza mutane eh sai jama'ar da yake alaka da ita sai ta canza kuma abubuwan da ka san shi da su sai ga ya ja baya ya ja da baya ya ja da baya wani da can yana gefe aka zo aka yi gwamnati sai aka jawo shi ciki aka ba shi mukami aka tila masa kwangiloli aka yi masa wane ne to shi ke na sai ka ya fara canzawa da can inda ya zauna tasbihi da ambatan Allah da karatun Qur'ani karatun Qur'ani sa duk sai ya zube ba shi da lokacin ku ku almajirai ku je ku yi almajirtu shi yanzu kasa ta yanki sa to irin wannan shine jarrabar da sahabbai suka ce su ma fa ta musu wahala Allah ta'ala ya jarrabe ka da wani abin da yake na ni'ima a nan ne ba kowa yake haiwa ba sai ɗaiɗaiku a wajen rashin dole ne ka yi haƙurin don ba da zafi duk da cewa abubuwan da muka ambata da a baya za su nuna maka bambancin haƙurin da za ka yi da wanda dabba za ka yi amma a wajen samu to haƙurin fa ba lallai ya samu ba to shine malam ya ce shi kansa haƙurin falwudu bil ma'il baridi fi shiddatil harri ubudiyya a lokacin da ake tsananin zafi ka samu ruwan sanyi ka yi alwala ba daɗi ka ji ba amma bautar Allah ne ai wannan alwala ce da kai ta bautar Allah kuma kana da lada a kanta ka nuna kai bawan Allah ne da yin wannan aiki ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها أبودية باوا يكسن شما ترسك كاوا دا يكيسو أمين رمس يكيسو كينا أما بوتر الله ونفقته عليها وعلى إياله ونفسه أبودية يساو أبن شيفني يكاو متى يكاو يا أنسى يتيد كنسى وانا شما أبودية بوتاتي الله to sai malam ya ce to wa haka zal wudu'u bil ma'il barid to haka shi ma fa alwala da ruwan sanyi fi shiddatil bardi ana tsananin sanyi sai ka zo ka yi alwala kuma da ruwan sanyi kaga anan ruwan sanyi ba lokacin sa bane akwai wahala to amma ubudiyya ce bautar Allah ce wa tarkul ma'siyati allati ishtadda dawa'i nafsi ilayha bil ghairi khawfin min an-nas ubudiyya hakanan bawa ya bar saban Allah wanda dawa'i nafsihi abinda zai ja shi zuwa ga wannan saban Allah a cikin zuciyarsa suna yana nan suna da yawa min ghairi kaufin minan nasi ba tare da kuma yana jin tsoron mutane ba amma idan da zuciyarsa ya saɓa wa Allah shi ma bautar Allah ne wada da faqatuhu fi darra'i awdiyya haka nan yana cikin wahala amma ya fita wahala ya samu abincin da zai ba ba iyalin amma walakin farkon azimun bainal ubudiyyatayn da bautar Allah mai alwala da ruwan sanyi a lokacin tsananin zafi bautar Allah su za su daidai da bautar Allah wanda ya yi alwala da ruwan sanyi a lokacin sanyi ba su zama ɗaya ba amma dukkanin su to wannan ya haƙuri wannan ya haƙuri amma haƙurin wannan ba za ka daidaita shi na haƙurin wancan ba to shine malai yake fa man kana abdan lillahi fil halatayn qa'iman bi haqqihi fil makruhi wal mahbubi فذلك الذي يتناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده وفي القراءة الأخرى عباده وهما سواء لأن المفرد مضاف في... لأن المفرد مضاف فيؤم عموم الجمع ما ليتي فمن كان عبدا لله في الحالتين وان إذا يزما باwan Allah mai bautar Allah a cikin halin guda biyu wato halin da yake ciki ya zama duk a cikin wannan halayen guda biyu mai rike addinin sani da bauta wa Allah yani qa'iman bi haqqihi fil makruhi wal mahbubi yana tsaye da haƙƙin Allah a cikin abin da yake ki da abin da yake so to wannan shine wanda fadar Allah ta ainihin shafe shi ta dangance shi alaysa Allahu bikafin abda yanzu Allah bai isar wa bawansa ba yace wa fil qira'atin ukhra a wata qira'ar alaysa Allah bi kafin ibada qira'ar habda da kisa'i da alif alaysa Allah bi kafin ibada ashe Allah bai isar wa bayinsa ba wato in ka ce ka zai dauki alaysa Allah bi kafin ibadahu al-anbiya Allah bai tsare bayinsa ba annabawa ba ya isar musu ya kare su daga dukkan wata wahala daga dukkan wani bala'i ya kare annabi ibrahim daga wuta ya kare annabi nuhu daga nutsewa ya kare annabi yunus daga abin da aka jarrabe shi da shi to kamar yadda allah ta'ala ya ishen musu haka kai ma ya rasulallah zai isan maka wanda in ka ce bikafin ibada in ka ce bikafin abda zai iya ana nufin manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa allah ba zai isarwa da bawansa ba shine annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya kiyaye shi ba ko kuma abda a nan ya kasance mufradi ne amma an jingina shi an yi idafarsa mufradi in aka yi idafarsa shi ma yana da umum umumin jam'i kamar an yi jam'in sani saka alaysa Allahu bikafin abdahu bi ma'ana bikafin ibadahu ashe Allah ba zai isarwa da bayinsa ba ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi Allah ya isar maka ya isar ma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai saboda haka Allah ta'ala shi zai kare to wane ne yake samun irin wannan kariya ta ubangiji a kowane lokaci shine wanda ya zama yana haƙuri wajen bautar Allah fi ra'iwar zarra a cikin lokacin da yake cikin jin daɗi da lokacin da yake cikin matsuwa mala yace falkifayatu tammatu al ubudiyyati tamma bismillah karanta Falkifa ya tutta ma kuma Al'ubuudi ya tutta ma, so ka samu wato kiyayewar Ubangiji cikakkiya? Ubangiji ya tsaya maka tsayawa cikakkiya? to ka zama bawan Allah cikakke ta kowane bangare fi sarra'i nan wa zarra to sai ka samu alkifayatu tamma shi yasa babu wanda ya samu alkifayatu tamma kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi kuma sauran annabawa daga shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin gwargwadon yadda za ka zama cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon yadda za ka samu wannan kifaya din a tamma ya ce wa naƙisatu ma'an naƙisa haka nan kiyayewar Allah da isar wasan tauyayya tana tare da ubudiyya tauyayya lokacin da bautarka ga Allah ta zama naƙisa ta zama tauyayya na kasashiya to wannan kifayar da za ka samu ta ubangiji ita ma za ta zama naƙisa faman da khairan falyahmadillah mala yace don haka wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah faman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsuhu wanda ya samu sabanin haka to kada ya zanci kowa sai kansa haka kowa shi yake shata wa kansa turbar da zai bi imma shakiran wa imma kafura saboda in ya shi cikin abin da zai ji daɗi ya yarda da zuciyarsa yarda da ubangijinsa to ya gode wa Allah in ya gaishe cikin akasin haka to kada ya zargi kowa ya zargi kansa wa haula'i hum ibadullahi allazina laysa li'aduwwihi alaihim sultan waɗannan waɗanda suka samu al'ubudiyatu tamma su ne bayan Allah waɗanda iblis makiyin Allah ba shi da wani iko a kansu ba shi da wata fawa a kansu shi da kansa ya san ba zai samu wannan fawa ba ya ce inna ibadi laisa laka alaihim sultan Allah ce lalle bayina ba su da baka da wani iko a kansu Allah ce walamma alima aduwullahi iblisu anna Allah ta'ala la yusallimu ibadahu ilayhi yayin da iblis ya san cewa Allah ta'ala ba zai mika masa bayansa zuwa gare shi ba wala yusallitu alaihim ba zai bashi iko akan su ba kala sai yace fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina na rantsi da izzarka sai na batar da su tabbas gaba ɗayan su illa ibadaka minhum mukhlasin sai dai bayinka daga cikinsu masu ikhlasi shi da kansa ya fahimci cewa bayin da suke da citta tamma ba shi da iko a kansu sai ya yi togaciya shi da kansa ya ce sai dai bayin nan naka daga cikinsu masu ikhlasi wannan ba yadda zan yi da su tun fi ƙarfi na Allah ta'ala ya ce wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'u illa fariqan min almu'minin iblis ya gaskata zatansa a kansu abinda ya zata din nan za su bi shi zatan nan nashi ya zama gaskiya fattaba'u sun bi shi illa fariqan min mu'minin sai dai wata jama'a daga cikin mu'minai waɗannan sun fi karfin iblis wa ma kana lahu alaihim min sultan ba shi da wata iko da yake da su akan su illa li na'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shak mukan yi haka ne domin mu tabbatar mu bayyana wanda yake yayi imani da ranar lahira da wanda yake cikin shakka game da ita lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala